masu riƙe da mukamin siyasa musamman ma a CPC na nuna ɗan takarar shugaban ƙasa zai fito ne daga arewa bayan kafuwar gamayyar adawa ta APC. waɗannan bayanai sun kunno kai ne bayan furucin da aka ruwaito janar buhari na cewa zai iya janye takararsa matukar dai aka samu wanda ake gani ya fi shi cancanta kamisu ahmed mai lantarki dan majalisar tarayya ne a inuwar cpc a wannan gamewar da muke ba jayayya mu jam'iyyar cpc za mu fito da shugaban ƙasa daga arewacin najeriya to kaga mu ba za mu sa wani ido sosai mu ce kuma dole sai an ba mu jam'iyya ba ko kuma shugabancin jam'iyya kar da yana bude magana da dama ana nan mun an yi satin kwamiti daga cikin mu ta cpc wanda kuma suna zama da sauran jama'u ana eh, saka duk irin wa'annan abun da ake hanguwa zai iya dawo matsala ana nan ana kokari akai kuma ba za a samu wannan matsalan ba wani jigo ma a gamayyar adawar awwal lalla na nuna fargabar ba wai ingancin ɗan takara ne ko fitowarsa daga arewa ne kawai zai sa nasarar zaɓe ba face talakawa daga tushe sun kaucewa siyasar amsar naira daga bara gurbin 'yan takara. A ɗau dubu ɗari biyu ɗari uku ɗari miliyan ɗaya a watsa a bayar a ce gashi. kuje wayansu daga ciki masu position a cikin masu mulki sai su sun danne wannan kuɗin sai su ɗauko wani abu su baku to saboda Allah da annabi ta ya za ka yi wannan mutumin magana bayan ka sai da 'yancinka tun farko a'a wane ga kuɗi ku je ku abin ba ma buƙatar kuɗinka za mu zaɓe ka in Allah kai mu lokaci kaza ga abin da muke so ga abin da muke so in ba kai ba to kar ka fara zuwa nan dan in ka zo ba za mu saurare ka ba yan PDP dai da halin yanzu yawancin su suka sallama yan adawa ka iya haɗa kai ko ko su yi taron dangi amma sai dai sun ce duk da haka ba za su yi barazana ga shugaba Jonathan ba matukar ya tsaya takara a shekara ta 2015 Barayin Bauchi Sunusu Babattakko babban jami'i ne a ofishin siyasa na shugaba jonathan jam'iyyun nan duka an ka hada su ai an zaɓe ba da dadewa ba aka zaɓi shi wannan shugaban ƙasa na yanzu da aka yi zaɓen kuri'a nawa suka samu wayannan jam'iyyun in ka hada su duka in ka hada su duka da abin da shi shugaban ƙasa ya samu watakila ba su samu 20% na najeriya ba ina tabbatar maka don shiririta ne da kururuwa da sauransu ba abin da za su tabuka illa za su yi ta ihu ne inda mutane ne wanda sun je sun kafa jam'iyyun saboda Allah ne ba son zuciyarsu ba da watakila su nasara amma kowa ya san su mutane ne wanda fushi suka yi da jam'iyyar PDP. A wannan mako ne npp za ta yi taro don ayyana shiga ga mayar adawar yayin da CPC ma za ta biyo baya. Ita kan ACN tuni dai ta ɗau wannan matakin da ke cikin ƙa'idojin samun rajista daga hukumar zaɓe. Nasiru Adamu Ali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.